dukkan cikin bayaninsa na ji ya yi zancen tsaro wato kwanciyar hankali a cikin ƙasa na ji ya zancen demokuraɗiyya ya yi zancen ci gaban ƙasa a cikin zancen tsaro hakika allah ya tsare mu a nijar ubangiji subhanahu wataala tun kafin shugaba isu ya hau mulki to allah ya tsare mu a nijar kuma insha allah muna cikin tsaron ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu ta hanyar kwanciyar hankali kuma ya tsare mu ta hanyar tsakankanin mu 'yan Nijar da muke fahimtar juna kuma muke zumunci. A mulkin Isu? A kahin mulkin shugaba Isu ya zo. Nijar ta samu ci gaba kuma ana cikin wannan hali da ya zo ma abubuwa da suka rage a ci gaban Nijar ɗin. Na biyu a mulkinsa an wayi gari wato shari'a ana mata shuku Shi ku babu wani mulki wanda yake tafiya irin na demokuraɗiyya idan shari'a babu ita a kan tsaye. Bayyayuwa ƙasa ana wa jama'a shari'a irin ta gatari kuma a mulkin shugaba isu ne ina zancen demokuraɗiyya da ya cayar demokuraɗiyya ɗin a cikin ƙasan nan 'yan jarida ya kama ya rufe a mulkinsa ya zance hanyoyi a cikin maganarsa na ji ya zance duka nijar hanya za a ta yi ko ina a bayan da na ji to ɗan nijar ba hanya zai ci ba ilimi ya taɓarɓare kowa ya sani a ƙasan nan ba a tafiyar da ilimi Ɗan nijar ɗin gobe yaya zai yi tafiyar da Nijar a cikin ƙasa. Watakila wasu za su ce adawa ce alai. Ba zan can adawa ba ne wanda ayan ƙasar Nijar nake muke maga ai su sun sani in sharri ne ko adawa ne Ɗan Nijar sun sani. Na biyu zancen kiwon lafiya yau ka zo a fitar ɗin mai guda biyu babu scanner kuma kayan aiki yayi kaɗan ko ba magunguna a likita ba ka iske komai sai foton shugaba isu a cikin likitoci duka sai likitocin da aka ce an ɗauka suna zaune ba su aikin komai zancen abinci ɗan Nijar yau yana da yunwa zancen ruwa ɗan Nijar bai shan ruwa ya ƙoshi zancen talauci dan jana cikin talauci maimakin shugaba isu ya zo ya dan tudun nan wanda suke ci a shanjar a yi mai kamata wannan kuɗi miliyar goma sha takwas mu a wurin mu ya sa su a tafarkin ilimi ya sa su a tafarkin neman abin da dan nijar zai ci ya sa su a tafarkin lafiya saboda sai in cikinka a ciki za ka yi ilimi ka fahimci wani abu yayin nan ka nemi lafiya to yaushe wanda yake da fama da wannan a zuwa mashi dan tudu a miliyar goma sha takwas na sefa kuma ga sha zai sake yin wasu a miliyar 27 ba wanda muka ƙiba muna son yawa ƙasa aiki ya yi gwargwadon abin da ya yi a da can mun ce bai yi koyi ba yanzu mun ga an yi yan kilasoshi wanda babu tabul ban a ciki wanda babu teburin da yan yaran makaranta za su zauna su yi karatu wannan ma ba wannan ma ba wani abu bane shi kadai za su ci yo ina ilimin da ya tabarbare babu ilimi babu inda za a zauna mu muna son shugaban kasa ya aiki dan mun zabe shi ne ya aiki ya shekara uku yana mulki mu ma mun shekara uku muna adawa kuma mun taimaka kasan nan an zauna lafiya ya ce za a yi jirgin kasa zai gangaro zai shigo cikin ya mai an yi meta ɗari bai na jirgin kasa Allah sa ya zo jirgin kasa wannan ai tarifi ne kun ba a taɓa yin irin sa ba a Nijar yanzu an yi lokacin da kuna mulki kun yi yanzu an yi yanzu an yi an kafa tubali kuma aikin banza da wuhi da maganar aka je aka ɗora tubali aka ce za a ba da maganar ruwa har yanzu sun sha ruwa har yanzu da maganar sai kai kwana goma baka da ruwa a famfonka